to masu kallo malama zindince ni ce dai har yanzu wacce kuka fi sani da fatima mai to masu kallo kun dai ga magungunan dai da aka kawo muku kamar yadda kwanaki na gaya muku cewa za a kawo kuma an kawo ga nan kuma na gabatar da su ɗaya bayan ɗaya gasunan za ku gansu gasunan kowane ga kowane kuma na faɗa amfani shi amma kuna buƙatar ƙarin bayani ga akwai kusa akwai nambun waya da muke sakawa za ku iya kiran mu in kuka kira mu duk mai bukata kuma da karin bayani ma akwai wani bayanin da za ku mutum da za ku mana kafin a ba ku magani ba kuma dai ba matsala dai ba damuwa ba ne amma dai allah dai ya taimake mu allah ya sa mana hannu allah ya dafa mana abin da muka saka a gabanmu kada ku manta ga kayan nan na gaya muku wannan spray ne na muku bayani akan shi ba ku manta wannan kuma ana sha ne za ku gan shi kamar spray ne amma shi ba spray